Kalangu, Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. hukumar sadarwa CSA ta suma babban zaman taron ta na watan Satumbar yau a Yamai. Baiwa jam'iyyun siyasa damar isar da sakonninsu a kafafen yada labarai tsarin zaɓuɓɓuka masu zuwa na ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da za a tattaunawa a su a wannan taro. tilas kowa ya san nauyin da ya rataya a kan kowa domin mu daidaita matsayinmu in ji shugaban kungiyar 'yan jarida masu aiki a fannin tsaro da tafiyar bakin haure yau a yamai albarkacin ranar zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa. rahoton musamman kamar kowace ranar litinin zai yi magana ne akan yanci a game da shafukan sada zumunta yau da kuma wato da dai sauransu A yau ne hukumar sadarwa ta soma zaman babban taronta na watan Satumbar na 2020 a nan Yamai. Abubuwa guda biyar ne taron zai mai da hankali a kansu da suka hada na dokokin da suka jibanci baiwa jam'iyyun siyasa da gungunan jam'iyyun siyasa da kuma 'yan takara masu zaman kansu damar isar da sakonninsu ta babban yada labarai na gwamnati da kuma masu zaman kansu a cikin tsarin zaɓuɓɓuka na 2020-2021 a Nijar. ga karin bayani ta bakin shugaban hukumar sadarwa sai dr sani kabir hukumar koli ta sadarwa za ta mai da hankali akan kuduri yadda 'yan siyasa da gungu na 'yan siyasa yakan iya tunkara gidan jaridoji su sanar da kansu su tallafar da aikin da suka ce za su ma 'yan ƙasa lokacin da aka fara takarar zaɓe a wannan lokacin hukumar koli ta sadarwa tana ɗaukan mataki na cewa su party politik akwai ta yadda za su tunkari gidan jarida su kuma gidan jarida da akwai ta yanda ya kamata su tahiyar da aikin su a wannan zama ne za mu tattauna wannan kuduri aikin jarida dole sai an tsara shi ta yanda su 'yan siyasa za su tunkare ku yi aiki tare da su ba tare da ba wani ya ce an mai sa rai kungiyoyin siyasa cikin yawansu da suke yi na sanar da program din su an jarida an kare musu su a cikin wannan tahiya wato maman jafar kenan kuka saurara bamba a sadarwa ta kasa dangane da zaben shugaban kasa na 2020-2021 an sami karin sabbin 'yan takara biyu masu neman karagara shugabancin kasar nijar a ran asabar da ta gabata jam'iyyar npr jamhuriya ta kaddamar da shugabanta albade abuba a matsayin dan takara a zaben shugaban kasa mai zuwa a sakamakon taron kongare na biyu na jam'iyyar da ya gudana a yamai sannan kuma a doso jam'iyyar lumana ta tsayar da shugabanta hama amadu a matsayin dan takara yayin taron kwangaren jam'iyyar karo na uku waɗannan 'yan takarar dai sun karu kan wasu 'yan takarar kamar su bazum muhammad muhammad usman sani umaru ibrahim yakuba salu jibo da kuma umar hamidu chana Yau 21 ga watan Satumba ranar zaman lafiya ce ta ƙasa da ƙasa, albarkacin haka ƙungiyar 'yan jarida mai aiki a fannin tsaro da tafiyar bakin haure ta shirya wani taron tattaunawa a game da haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki a kafafen yaɗa labarai a yanayi na matsalolin tsaro iri-iri. Dole kowa ya san nauyin da ya rataya a kan kowa domin mu daidaita matsayinmu. a cewar abdulrazak idrisa shugaban kungiya a zantawar shi da olivier asogbavi yan jarida jami'an tsaro bangaren nan biyu suna ƙara haɗin gwiwa haka zalika labarun da ake baiwa al'umma zai kasance labari ne da aka bincika aka tace zai zamanto labari ne mai nagartattar kima ta daraja ga jama'a su kansu jami'an tsaron su nemi haɗin gwiwar 'yan jarida ta fuskar taimakon da za su kawo ga batun tsaron ƙasa kenan wa'annan bangaren biyu su wa'anda da yaunin kintsa labaru da wallafa su ya rataye kansu da su waɗanda yaunin batun tsaro yara ta kansu haƙiƙa haɗin gwiwarsu amfano ne mai fa'ida kuma kuna jin kulliyomi kucece kucecen da ke afkuwa inda wani bin 'yan jarida na tsoron zuwa wajen jami'an tsaro don samun labari alhali ko su jami'an tsaron su ke da cikakken labari a hukunci, su ma jami'an tsaron su gane da 'yan jaridan nan ba kamar yadda ake faɗa a kansu ba ne ya waje ba kowane ne ya fahimci aikin wani don tattare mu kawo hali halin daidaito ga taimakawar da zamun kowane kan matsayinsa. har yau muna nan akan zaman lafiya babban zaman taron majalisar ɗinkin duniya ya bani cewa wannan rana za a mayar da hankali ga karfafa mahimmancin zaman lafiya a cikin duka al'ummomi na duniya a Nijar zaman lafiya na samun tushe ne daga adalci tsakanin jama'a da kuma yin daidaito a ra'ayin Reverend Sabo Baciri, Sakatare Janar na kungiyar mabiya addinin Krista Rikar Evangelika na Nijar, kuma mamba a kwamitin tattaunawa na addinai wato Sedir. harshen in aka ce salama ana ce mashi shalom shi ya kumshi abubuwa da yawa in aka ce salama kamar zamantakeya da babu abin da ya rage cikinta akwai salama ta cikin zuciya akwai salama ta cikin jiki akwai salama tare da Allah akwai salama tare da mutane kenan dai duka irin wannan zaman ne da babu abin da ya rage ne ake ce ma uh, salama. E ya za a yi a kare zaman tare da cikin salama dole sai an yi adalci ko shari'a. In babu adalci cikin shari'a babu adalci babu bin gaskiya ba za a samu salama ba. Kaga kamar mu da muke da babu arziki mai karfi kuma mutane ga su nan barkatai ba aikin yi in ba mu riƙe ba adalci salama za ta yi sa. Haka su ma ƙungiyoyin addinin Musulunci suka bayyana zaman lafiya ya danganta sosai ga adalci tsakanin jama'a da kuma yardar al'umma, in ji Shakka Ibrahim Abubakar Hasumi, shugaban kwamitin ƙasa na tattaunawa na mabiya addinai a Nishar. a musulunce salam shine kwanciyar hankali suna ne cikin sunayen 99 na Allah assalam cikin alkur'an da ce ni jalin fula da khalifatan da Allah ya yi duniya na farko a zamanin akwai assalam akwai salama ya umarce mu duka domin kai tsakaninka da Allah a zamna lahiya da dan uwanka a zamna lahiya tsakaninka da kanka wala taqtulu anfusakum ka zamna lahiya da kanka ka zamna lahiya da halittun Allah fanna babu adalci babu amana babu rahama babu jin kai tsakanin mutane babu tausayawa to ina lahiya wayansu ana nuna musu wariya a cikin al'umma domin addinansu ko domin siyasansu ana nuna musu halaye da bai kamata ba ko wannan ba cikin salama ne mu ce ba to inda ana so a zamna cikin salama kowa da kowa ya koma ga addinin na nashi ababe da addinin nan ya koya in dai an tsaya bisa kansu sai a samu salama ya tabbata sai salama ya dawwama a cikin kasa sakamakon wucin gadi da aka bayar ya nuna cewa mutane biyu suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale ya nutse a ranar alhamis da ta gabata a ƙauyen mumbai tunga da ke gundumar gaya a jihar doso garba bawa magajin garin karamar hukumar karkarar tanda wanda ƙauyen mumbai tunga ke ƙarƙashinsa ya yi ƙarin bayani kan yadda hatsarin ya faru jirgin ruwa manyan nan ne guda ya tashi daga mumbai tunga za shi wurin fatiyar suna ganda ke bai wuce ba kilo biyu amma yau sai da jirgi mutanen ga mutanen tiye sun zo sun ka shiga jirgi babu wanda ya san iyakan mutanen da suka shiga jirgin nan suna tahiya ba su ma kai rabin kilo ba sai jirgin ya kare biyu sai suka noce da an ci sa ba a yi nisa ba da inda suka tashi da inda suka tashi akwai wasu jirage da wasu nana sai aka shiga ka tada su aka ta aka yi ta hidda wanda in ba haka nan ba fa da mutuwa ta abin da Allah ya da an ka hidda mutane mutum biyu ne ba gani ba namiji guda da mace guda fili ne ake sa ana lalaba su daga wannan ne aka gani namijin aka same shi mutane na cewa mutum da ya mutu babu iyaka lalle babu iyaka don saboda ga yanzu ma ba mu tabbata da mutanen nan biyu kadai ne in sun gani sun yi kwana guda biyu ba su ga mutanen su ba ai su yi magana kayayyakin da darajar ta tashi miliyan 165 na sefa ne wuta ta lakumi a ma'aikatar magajin garin urafan da ke gundumar tesawa jihar maradi magajin garin ya bayyana cewa wasu matasa da suka yi zanga-zanga ne a ran 12 ga watan Satumbar na 2020 suka sa wuta a wato ma'aikatar magajin garin lamarin da ya janyo wannan hasara. magajin garin urafan isa mai da ya yi wa sadu sanke karin bayani akwai ramuwa inda ake jera takardu da kuni da kuni na aihuwa su goma sha biyu babu suru musu akwai kujeru dari da hamsin su ma sun toyari musu akwai barbaro sha biyar akwai ornatar uku akwai imprimat uku yanzu sai sandukai waɗanda aka yi resansima su ishirin sun zo irin musu akwai irin su ɗari da hamsin da hudu akwai moto san vincent gidete na musan estasi birni ya toye kumrus akwai grup electrogen biyu su ma sun toye akwai pluviometer wannan magudin ruwa da aka kawo mu to wannan su ma babu su daga kaf da kaf aza shi kamar miliyan ɗari da sittin da biyar za ni dosi guda na plant plant ɗin nan x zan ɗora ma ita Bubakar Gingare mai ga dan wasan sinima na Nijar ya lashe lambar farko na gajeren film wato kurmetraji a gasar Club Ivoire da ke gudana a kasar Abidjan wato a garin Abidjan Cote d'Ivoire tare da film dinsa mai suna Le Patrouilleur. Ina kokarin nuna damuwar da mutane ke rayuwa da ita sanadiyar rashin tsaro. mutanen da suka ɗau makamai kuma suke yi wa makwabtansu na ƙauyuka barazana in ji matashin mai shirya fina-finai. Fim ne da ke magana bisa matsalar tsaro na ɗauki misalin wani gari ne a arewacin ƙasar Mali da abin ya shafa, inda jama'a suna rayuwa ne a cikin wani mawuyacin hali na ƙangin rayuwa saboda matsalar tsaro a can. Jama'a da suka ɗauki makamai suna yi wa makwabtansu na garin barazana domin nuna cewa matsala ce da ko'ina a faɗin duniya ake fuskanta. Film ne da ke mintuna hamsin da biyu. Club Ivoire kwambala ce da ake ɗaukar fim marar tsawo. Na ɗauki mintuna goma sha uku a cikin mintuna hamsin da biyu domin shiga wannan gasar. A karo na na farko ne da na shiga gasar. Ban taɓa tunanin zan samu wannan tukucin ba. Na samu tukuci ne na haɗa hotuna. Kingare Maiga ba mutum ne wanda yake a ɓoye ba a fannin harkar fina-finai a Nijar. Shine ya koya min abubuwa da dama. na Boko Afri. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman duk wani mutum da ya shiga wata kungiya masu aikata asha ta na'urar zamani da manufar yin munayen zage-zage zalunci barazana ko cin amana ta hanyar shafukan sada zumunta ko kuma a duk wata kafar yanar gizo zai fuskanci hukunci daidai da yadda dokar nijar kan ta'addanci ta yanar gizo ta shata mai laifi zai iya fuskantar daurin gidan kaso na daga shekaru biyar zuwa shekaru goma da kuma biyan tara daga miliyan hamsin zuwa miliyan ɗari na sefa kamar yadda malamar shari'a goje maimuna gazibo ta bayyana a hirata da balkisa hamidu A game da abin da ya shafi aikata ta'addanci a yanar gizo a wani lokaci ana maganar kungiyar masu hada baki aikata wata banna a bisa hanyar sadarwa na zamani. Koya matsayin wannan laifin yake? Da farko dai lokacin da mutum ya yi niyyar hada kai ko da baya da incin yin haka da wata kungiya ko kuma wani gungun jama'a don aikata miyagun ayyuka kan kafofin sadarwa na zamani Facebook ko WhatsApp ko kuma ya yi amfani da wasu mugayen kalamai ko wasu zage zage a takaice dai duk wani batanci da wasu ke yi kan yawo ko messenger wanda aka saba gani A cikin wani yanayi ne ake iya cewa laifin haɗa baki da ƙungiyar ɓata gari ta kafar yanar gizo ya tabbata? Don laifin haɗa kai da ɓata gari kan yanar gizo ya tabbata sai in ɓata garin sun kasance masu yawa. Na biyu kuma sai in laifin ko zagin ya wakana kan yanar gizo ne ko kuma kun yi amfani da wata kafar don tozarta mutum kamar yadda muka faɗa kan Yahoo ko Messenger. Waɗanne mutane ne laifin aikata ta'addanci a yanar yanar gizo ya shafa. A takaice masu amfani da kafofin yanar gizo Yahoo ko Messenger da muka bayyana masu amfani da Facebook da waɗanda suka kirkira gungun WhatsApp ko Facebook mutane suka shiga suka rinka zage-zage suna kabilanci ana raba kawunan jama'a to duk wanda ya kirkiro gungun WhatsApp kawai don ya da hankalin al'umma ya sa su rikici ko kuma gungun naku baya da wata manufa sai yaɗa ƙarya to in babban alkali ya damke ku za ku iya yin zaman kaso na shekaru biyar zuwa ƙasa da shekaru goma tare da biyan diyar da za ta iya kai miliyon ɗari na sefa saboda laihin naku ya yi muni. Waɗanne laifuffuka ne abin ya shafa? Da farko dai wa'inda ke ɓata kafar yanar gizo mutane ko na kamfani ko kuma wa'inda ke tozarta su ta hanyar yahoo ko messenger da babban laihi na zagi ko kuma baƙaƙen maganganu da yin amfani da hoton mutum da bayyana shi ba tare da sanin shi ba dukkan wannan laifuffuka idan kuka taro kan yanar gizo kuka watsa su karamin hukuncin ku shine zaman kaso na shekaru goma ku kiyaye shiga gungu ko kuma kungiyar da ake batanci ko da ba a nemi shawarar ku ba idan kun ga an saka ku ku huta take yanke karshen shirin kenan a huta lafiya